Netanyahu ya kalubalance masu sukar yadda Isra'ila ke amfani da ƙarfi a Gaza. Mali da Nijar za su kawo ƙarshen yarjejeniyar haraji da Faransa. An tabbatar da mutuwar mutane 85 a harin jirgi maras matuki a Kaduna. Gwamnatin jihar Kebbi ta sha albashin gyara hanyar da ta tashi daga koko zuwa ƙaramar hukumar mulki ta Zuru. yau alhamis bakwai ga disamban shekara ta 2023 wanda ya daidai da 23 ga jumada ula shekara ta 1445 bayan hijirar biyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa birnin madina idan dai wannan shine shigowar ku ta farko a wannan tashar muna roƙon ku da ku danna muna subscribe kana ku danna na alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun rahotannin mu da zarar mun daura za kuma ku iya tuntuɓa mu kai tsaye a dandalin manhajar mu ta YouTube a www.youtube.com/imsonlinetv domin bayyana ra'ayoyinku za ku iya tuntuɓar mu kai tsaye a ofishinmu da ke son plaza hannun riga da kasuwar kara da ke nan cikin garin birnin kebbi yanzu kuma ga labarin duniyar tare da ni khadija hussaini digi minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya mai da martani kan waɗanda ya ce suna ƙoƙarin matsawa sojojin ƙasarsa lamba akan matakan da suka ɗauka a Gaza. Ya ce hanyar da ya dace ita ce amfani da ƙarfi wajen murƙushe Hamas. wannan na zuwa ne bayan jami'an gwamnatin amurka sun fara bayyana rashin gamsuwarsu kan matakan da isra'ila ke ɗauka a yakin ta da hamas tun da fara sojojin isra'ila sun fara shirin ƙaddamar da yaƙi ta ƙasa a kan yunis sojojin isra'ila sun sanar da isa tsakiyar kan yunis cewa wannan ne wurin da sojojin isra'ila suka yi amanna cewa mambobin hamas ke fakewa rahotannin sun ambata cewa netanyahu ya shaida 'yan uwansa waɗanda suke hannun hamas cewa abu ne mai matuƙar wuya a kubutar da su a halin yanzu gwamnatin soja ta ƙasar mali da nijar sun bayyana shirin kawo ƙarshen yarjejeniyar harajin da suka shafe shekaru da dama suna yi da faransa a cikin watanni uku masu zuwa a cikin wata sanarwar haɗin gwiwa da mahukuntan ƙasashe biyu suka fitar sun bayyana cewa sun kawo ƙarshen yarjejeniyar harajin ne saboda yadda faransa ke ci gaba da nuna kyama da su da kuma rashin daidaiton wannan yarjejeniyar da ke haifar da asarar kudaden shiga a ƙasar mali da Nijar kamar yadda kamfanin dillancin labarai na afp ya ruwaito yarjejeniyar harajin ta mali da faransa ta kasance tun shekarar 1972 yayin da niger ta kulle yarjejeniyar da ƙasar turai tun shekarar 1965 an da kirkiri dukkan yarjejeniyar biyu ne don hana harajin ninkuwa da kuma sauƙaƙe haɗin gwiwa a cikin lamuran kuɗi matakin dai ya biyo baya ne bayan irin wannan matakin da gwamnatin mulkin sojan burkina faso ta ɗauka a farkon wannan shekarar wannan dai shine mataki na baya-bayan nan a jerin matakan da gwamnatocin sojan ƙasashe uku suka ɗauka na yanke hulɗa da faransa wanda ke da nasaba da ƙarfin ikonsu tun bayan da suka karɓi juyin mulki a baya-bayan nan harin da aka kai a jihar hukumar ta samu bayanai daga hukumomin yankin cewa tuni aka yi jana'izar mutanen da suka rasu ana kuma ci gaba da yin bincike tun farko dai rundunar sojojin saman kasar ta musanta hannu a kai harin a ranar litinin ne majalisar dattawan najeriya ta lashe takobin gudanar da bincike kan harin kuskuren da rundunar sojojin ta kai da ya janyo asarar rayuka harin dai ya faru ne yayin da mutane ke tsaka da taron maulidi da suke yi duk shekara a garin tudun biri na karamar hukumar mulkin igabi da ke jihar kaduna gwamnatin jihar kebbi ta sha alwashin gyara hanyar da ta tashi daga koko zuwa karamar hukumar mulki ta zuru wakilinmu na gidan gwamnati yahya abubakar ke dauke da ci gaban rahoton a yankurin gwamnatin jihar Kebbi na ƙara inganta gine-ginen bunƙasa babban birnin jihar da ma ƙananan hukumomi 21 da ke faɗin jihar. Tuni dai gwamna Dr. Nasir Idris ya sha alwashin share hawayen mutanen ƙasar Zuru inda ya bayyana ma manema labarai irin shirin da gwamnati ke yi wurin ganin cewa an gyara hanyar mai tsawon kilomita sama da 80 tun daga Koko har zuwa Zuru da ke a jihar Kebbi arewa maso yammacin Najeriya. Cikin baƙin ciki da kuma ɓacin rai gwamnan ya ce aikin ya ɗauki tsawon shekaru uku har yanzu ba a kammala shi ba ya kuma bayyana cewar duk da cewa aikin ya ta'allaka ne a bisa wuyan gwamnati tarayya amma gwamnatin sa za ta yi kokari wurin gudanar da aikin gwamnan yana kuma mai cewa ba saboda komai ba saboda kamfanin nan da ya shekara uku da shi na iya aikin nan da ya kare shi kuma bai ci gaba da aiki ba so mun nemi gwamnati tarayya ta ba mu dama mu mu aiki aikin hanyar ta federal da lokacin da duk sun ka samu damar biyan musu biyan mun ce a yi ribokin aiki a ba gwamnati jiha dama na sha faɗa na waɗa mu speaker da chairman na party cewa ko ba a biyan mu ma federal government ta yi ribokin aikin nan ko ba mu da kuɗi muna da ɗan bashi mu mutanen ƙasar zuwa aikin saboda haka muna nan muna abun nan na koma abuja still muna da mitin da minista muna so a kai karshen wannan lalurat muna so tun da wuri tun ba a yi nisa ba a ba mu dama mu yi muku aikin nan faɗa mai mataba ba za mu tsaya ba in ya kai inda ma zan ja shi da duk wani wanda ka iya faɗi magana a jiya ƙasar zu walajen ja su zuwa abuja kwanan baya na je abuja na yi adresin press conference game da hanyar gaba ina dawowa nan ni ga an kwashi mutane ni ga social media ni gani an ce motoci wai an tafi bisa hanyar nan ana wai kallon aiki aikin da ba a yi ba shekara kusan uku duk ba a wuce kilomita biyar ba kuma na government ta yi mobilizing ba wai ba a yi mobilizing saboda haka dole ne in ya kai inda za a kama kuwa shi kama ni dai yana da ƙudurin yi muku aiki duk inda aka shiga mu zo a je a shiga a yi tsaye a tabbatar da cewa wannan hanyar an same ta ko ban yi komi san zuru ba foyas in gano in ni hanyar gani ya bukata da dabiya wallahi development an fara akwai mun karantun nan da mun gaba su a na construction da kuma rehabilitation sannan kuma na ba da maida school guda mm. wanda za a yi a zuru ita kanta mm-hmm. na fara ba da gyaran gidajen sarakuna mm-hmm. kuma za a ci gaba ƙarshen wannan rahoto kenan yahaya abubakar labarun ims daga jihar kebbi a najeriya duka-duka anan muka kawo ƙarshen labaran duniya sai dai kafin na yi sallama da ku ga bitar muhimman kanansu tun daga farko kun ji cewa Netanyahu ya ƙalubalance masu sukar yadda Isra'ila ke amfani da ƙarfi a Gaza. mali da nijar za su kawo ƙarshen yarjejeniyar haraji da faransa an tabbatar da mutuwar mutane 85 a harin jirgi maras matuki a kaduna gwamnatin jihar kebbi ta sha alwashin gyara hanya da ta tashi daga koko zuwa ƙaramar hukumar mulki ta zuru a madadin abokanan aiki na na sashen labarai na tashar ims online tv a ƙarƙashin jagorancin yahaya abubakar sai kuma ahmad abubakar ɗan dare da ya tace mana labarin Khadija Hussaini Digi ke cewa mu kasance lafiya.